Al-Irshad shirya daga Allah mai rabu ka ɗauka. To, marin shugaban ƙasa ni ban yadda ba. Dalili kuwa, dalili kuwa tsakani da Allah cikin turawa mulkin mallaka akwai Ingila ko babu? Akwai Faransa ko babu? akwai portugal ko babu to ka ce ba su san mulki ba ka ce ba su san security ba to sai aka tara maka yan wa'yansu talakawa sai aka ce wai ga shugaban kasan yana tafa da yan wa'yansu mutane guda sai ya fito a guje a guje a guje sai ya je wai yana ba da hannu to kai ina bin ka bashi ina social distance mun ga ka miƙa wa talakan ka hannu ina social distance ina social distance da kuka ce kar a yi hannu ko ba su faɗa ba an shekara goma da maganar to ganda ce a guri na ba kuma ranar da ya je a guje da na kun shi da takunkumi to ina takunkumi ku lura ya je ya yi musafaha sun ce kar a yi sai da gwiwa hannu sai ya je ya rike shi sai ya kwalla marmari farfaganda ce ni a gona abin kuma da ake so kamari naka shugaban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 فأخرجه لنا اللهم إن كان رزقنا بعيد فقربه لنا وإن كان رزقنا قريب فيسره لنا اللهم إن كان رزقنا قريب فيسره لنا وإن كان رزقنا كثيرا فبارك لنا فيه ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وشفيئنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الغر الميامين وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين yan wana masu kallo na a wannan gidan tv namu na irshad shiriya daga allah ina muku sallama ta musulunci wahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu muna ambatan matan aljanna muna ambatan nisa'i ahlil janna matan yan aljanna yura zuhuruwa budunha ya ku yan uwa bari mu kuma mu shigo magana akan zainab zainab ummul muminin allah ya kara mata albarka ita zainab tana cikin matan annabi yaddaddu a wajen allah ana ɗaura aure sauran tana gaya wa annabi tana gaya wa sauran matan annabi ni allah ya ɗaura aure na eh, shi ne waliyi na allah shi ne shaida na don haka allah mai girma da ɗaukaka shi ya ɗaura aure na ya ɗaura mala'iku suka yi shaida ko kuma eh, a ƙasa aka yi ni a sama ta bakwai to ita ce zainab lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yana da wani zait shi zaidu din nan mutumin kirki ne mai ibada amma bawa ne lokacin jahiliya an je yaƙi daga cikin yaƙin da ake yi sai aka ci ƙauyensu aka ci garinsu sai aka kama shi a bawa sai da khadija matar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta saye shi sai ta 'yan tashi sai ta ba wa annabi ta ce ga zaidu bin haris irin yi maka hidima ya rasulallah annabi sallallahu alaihi sallama ya zauna da zaidu ya ga mutumin kirki mai haƙuri ya ga mutumin kirki mai juriya ya ga mutumin kirki mai ƙwazo annabi sallallahu alaihi sallama har ma ya mai da shi ɗansa ya aka yi ya mai da shi ɗansa ashe babansa yana nemansa kuma ya ji cewa yana makka ya haɗa kuɗi da shi da ƙaninsa suka tafi cikin makka suna neman zaidu domin su fanshe shi shi kenan sai aka ce ai yana wajen annabi yana wajen rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka isa lokacin zaidu baya nan ya ce ai ni ne baban zaidu na ji yana wajenka na zo na nemi alfarma in a faɗa min nawa zan biya kuɗin fansansa na fanshe shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai abu zaid kai ne baban zaid ya ce ana abu zaid ni ne baban zaid ta haka bari a kira zaidu zaidu ba nan sai aka kira shi zaidu yana shigowa ya ce kasa wannan ya ce ya rasulallah haza abi ai babana ne wannan wannan ya ce ai wannan kanin babana ne allahu akbar bayan shekara da shekaru ashe za a haɗu sai ce to sun zo ne su fanshe ka domin ka koma cikin iyalanka ka koma ƙasarka ka koma cikin danginka amma ya faɗi abin da ya zo domin sa sai ce ya zai kasan ya ce na tsanta abi kai babana ne ahalan wa sahlan wa marhaban ya muna da ganin babansa wannan fa <coughs> wannan kanin babana ne duk ya san su kuma suna tare yaƙi ya sa yau gashi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce to me kake so ya abasa ya ce ina so nawa ne ko nawa zan biya domin a yanta zaidu kuma ya koma cikin iyalansa da danginsa da garinsu ya ce to shi kenan ga zaidu ya zaidu ka je abin da babanka yake so ya me ka gani duk abin da ka faɗa in dai za ka tafi tare da shi kuma babanka ba zai bayar ba na me da kai hannunsa daman kai yancacce ne ka zama ɗa don khadija ta yanta ka kobo mai huji ba nasu sai ya ce wa babansa aini na zaɓi zama da manzan allah sallallahu alaihi wasallam khairu abin fiyayyen uba manzo sallallahu alaihi wasallam an ta'abi wa ummi ya rasulallah eh? don haka kai ne uwa kai ne uwa bi abi ta wa ummi salawatullahi wa salamu alai sai annabi ya ce wa baban zaidu to kaji abin zai ya ce sai baban zai ya ce to Allah ya masa albarka tun da yana raye yana kuma wajen manzon Allah to ni dukkan bukatuna ya biya nan da nan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya fita gaba daya aka guma zuwa ɗakin ka'aba ya ce ya kira eh, musulmai gaba daya ya shaida musu daga yau zai ya zama dana babansa ya bani shi don haka ku shaida zaidu wani muhammadin yau zaidu ya zama dan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to wannan soyayya ta manzon allah sai ta shiga cikin zuciyar manzon allah sai nema masa bakurai shi ya zainab yar daraja yar girma sai ce lallai na zaɓa miki miji ta ce zaidu bawanka ni kuma hurra ya sharifa maɗaukakiya ka ni bawa ai na fi ƙarfinsa ya ce a ba fin ƙarfi ba ne abin na addini ne ai ɗa'a ne ga allah ɗa'a ne ga manzon allah sallallahu alaihi wasallama bai kamata ki saba ba sai aya ya sauka ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amri ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا bai kamata ga mumini in Allah ce ga abin da za a yi ko mumina Allah ce kaza ki ce a'a ni ai da an yi kaza ai ni na zaɓi kaza ai ni kaza nake so aikin saba Allah kenan kenan magananki tunaninki sanki kenan ya fi na Allah sanki kenan ya fi na manzon Allah duk wanda ta yi haka to ta yi bata bata a sarari bata mai nisa sai da ta ji wannan aya ya sauka a kanta sai ta ce ya na tuba a ɗaura auren sai aka ɗaura aure da zaidu suna zaune aure da yake daɗi abin da ake samu na rahmatan muwaddata tsakanin miji da mata yi na yi bari na bari a yi hira yin eh, a tattauna eh a ji daɗin hira abubuwa sai baya samu haka ya ce to ya rasu Allah gaskiya ni kan ba kufiyinta ba ne ta fi ƙarfi na ya ce haka nan mata suke ai hakuri ake da su ni ma baka gani ba yadda muke da mata wata rana ba annabi sallallahu alaihi wasallama fishi yayi ba yace zan koma masallaci ya je masallaci sai da ya kwana ashirin da tara sai ya dawo gida da ya dawo gida wata daga cikin matansa sai ta tsare shi ta ce ya rasu ka ce kwana wata guda za ka yi kwana talatin ai sai ra kwana ɗaya ka koma sai talatin ya shiga ya cika sai ka dawo sai ce ah ai na baki labari wata ai talatin ne ko ashirin da tara wannan wata mai ashirin da tara ne sai ta ce to yanzu kan. za mu baka dama ahlan wa salan wa marhaba to ku duba mu'amala yadda ake yi da mata ku duba annabi ya yi fishi ya hauta da fada yanzu na yi kwana 29 har yanzu ba ku nutsu ba sai nuna musu a yi wannan wata mai 29 ne sai kuma suka mene sai aka shigo to don haka sayyida na takaita muku labarin sayyida zainab aka daura aure kuma aure dai yau daɗi gobe ba daɗi annabi yana ba shi haƙuri haƙuri ake yi da mata a riƙe su da amana la ya furuku muminin mumina in karya min ha huluk radiya min ha akhar mumini baya kin mumina in ka ga akwai wani munanan ɗabi'u tare da ita to ai akwai waɗansu abubuwa masu kyau masu kyau din nan sai ka riƙe su akan shine kore waɗancan munana har dai allah da kansa ya zo ya turo jibrilu ya ce gaskiya zaman zainab da zaidu ba zai yi ba allah ya ce kai za a aura ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai hankalinsa ya tashi ya ce ɗana kuma duk mutane ya watsu zai dubu muhammad yau kuma na aure yau eh, matan ɗana tutun da allah ya riga hukunta sai Allah shine mai hukunci shi kuma Allah ba jin kunyan kowa idan Allah ya ce a rada qudhiyal murad in Allah yana nufi shi kenan ko sai ga aya ta sauka doguwar aya ne walamma qada zaidun wataran sawwajna kawai lokacin da zaidu bukatarsa ya kare zama ya kare tsakaninsa da zainab mun aurar ma da ita kun ji yadda aka yi aure daga sama allah ɗaura auren zainab na takaita muku yadda labarin zainab yake yadda aka ɗaura auren nan sai aka yi walima aka samu wato hubs da laham laham nama kenan hubs kuma shine waina ko mu ce gurasa mutum goma su shiga su ci wayannan jama'a su shiga su ci wayannan su shiga su ci aka ɗaura aure aka kuma yi walima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har mai shigo da jama'a ya ce wa manzon Allah ai duk kowa ya ci kowa kuma ya kare ya ce to ku ɗauki sauran abinci kowa ya ci sai ya tafi waɗansu mutane uku suka zauna a cikin ɗakin amarya annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gansu sai ya je dakin aisha ya mata sallama ya ce to ka ka koma wajen amaryar ka mana allah ya maka albarka sai ya je dakunan matansa ko ne musu sallama ya gaishe su ya dawo ya dawo mutane uku nan kiki kaka suna nan a zaune annabi yana jin kunya mutum ne mai kunya mutum ne mai mutunci baya so kamar ya nuna ya walakanta sai daɗa komawa lakin aisha su da suka gane cewa gaskiya annabi fa yana so ya shigo gashi muna ciki sai suka tafi har ya sa kafa zai shiga sai ya dawo sai ya shigo ɗakin amaryarsa yana shigowa sai allah ya saukar da ayan kulle kun ga sai ya zainab allah ya zaɓe ta saboda ita gashi an ɗaura aurenta a sama saboda kyakkyawan addininta ne saboda kyakkyawan halinta ne saboda kyautanta ne saboda kuma biyayyanta lokacin da ta zaɓi abin da take so sai allah ya da manzo suka zaɓa mata wani abu daban sai ta bar nata zaɓin sai ta bi na allah da manzon allah sai allah ya yarda da ke ma in abu ya faru cewa wannan abu fa allah ya ce wannan abu fa manzon allah ya ce to kar ki musu ki ce a'a ki bi Allah ki bi manzon Allah kamar yadda sayyida saudatu ta koyar da mu Allah sai ya yarda da ita ya saukar da aya yana nan a suratul ahzab cewa kada wani ya shiga gidan annabi sai ya nemi izini da gidansu ne kawai kowa sai ya shiga kuma idan kun je sai in an kira ku ku zo ku ci abinci to ku zo kuna ci kuma ku fita kuma idan za ku yi magana da matarsa kar wani kawai shiga bai na je wajen ummu aisha bai na je wajen ummu sauda bai na je wajen ummu zainab min wara a hijab sai ta bayan gida sai tare da hijabi da aka suna can ba kwa ganin su sai ku yi magana in ma wani sako ne amma kar da ku yi gaba da gaba wannan duk albarkacin sayyida saudatu muka samu wannan irin hijabi muka samu kuma irin waɗannan ayoyi zunzurutu saboda zaɓanta da allah da maza allah ya ku mata ya mu mazaje idan allah ya hukunci idan aka ce addini kaza yake so to mu bar ra'ayi mu bar kuma wannan sha'awar namu mu bi Allah mu bi manzon Allah sai Allah ya so mu sai rayuwar mu ta gyaru sai mu haɗu da shi lami lafiya Allah ya mana wannan sutura ya shiryar da mu ƙara mana shari'a wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu